hijriya wanda shi ne dace da sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas milanadiyya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun na sahihin bukari za mu tashi kitabul magazi a hadisin abdullahi ابن مسلمة مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أروة بن الزبير أن عائشة قالت كان أتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعه وقال أتبع إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد الله بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن وليدة زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سولة لما رأى من شبه عتبة ابن أبي وقاص قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيه بذلك حديث عبد الله آه، ابن مسلمة ألقى كان كنان مالك دان أنس إمام مالك كان شكوما دقى إمام الزهري شكوما دقى أروى دان زبير ابن الأوام shi kuma ya rawaito daga nana aisha sai da kawo wani isnadin na lais ibn sa'ad al-imam wanda imam zuhuri ya kawo shi da cikakken isnadinsa fi zuhuriyat ya ce yunus ibn yazid al-aili ya zantar da shi daga zuhuri shi kuma ya ce daga urwa ibn zubair amma hafiz ibn hajar yake cewa wal ne riwaya ce yunus wannan lafzin na riwayar yunus ne na na aisha ne take ba da labarin cewa akwai wani mutum mai suna utba ibn zama'a aso afon utba ibn abi waqqas utba ibn abi waqqas an ce shi sahabi ne wasu kuma suka ce a'a mata kafiran ya rasu yana kafiri kamar yadda abu nuwaye ne ke faɗa wannan mutumin utba ibn abi kan in za ku iya cinowa, akwai lokacin da aka ce an karya wa annaba haƙorinsa an jefe shi an fasa masa baki an karya haƙorinsa raba'iyya to wannan mutumin shi ne ya yi wa manzan Allah wannan raunin shi utba ibn abi wanka to shi ne ake saɓani shin ya musulunta ya zama sahabi ne ko kuma ya mutu na kafiri to zai bari mu shi utuba ibn abi waqas shine ya ba da saƙo wa ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqas in za ku iya tunawa muna da wani mai suna sa'ad ibn abi waqas wannan sahabi ne sananne mashhuri ko sa'ad ibn abi waqas yana cikin sahabbai guda goma da Allah musu albishir da gidan aljanna asharatul mubashirina bil janna zai iya yi wa mutum musulmi ne ya zama yana da ɗan uwansa ko yayansa ko wani nasa kafiri to shi wannan utba ibn abi waqqas ya yace wa sa'ad ibn abi waqqas idan baiwa wance ta haihu in baiwa wance ta haihu to ka ɗauko mun ɗanɗan na wani ya ce shi ne ya yi alaƙa da ita kar wani ya zo ya ce zai ɗauke ɗan sunan ɗan abdurrahman ɗan da za a ɗauka ɗan أن يقبل ابن kamar ya bashi wato saƙo ne cewa ka ɗaukan min ɗana in na mutu zan yi tafiya zan yi kaza in na mutu wance ta haihu to ɗana wani to wannan walida din hafiz ibn hajar ya ce ba a gano wace ce sunanta ba ya ce wa ƙala utba inna hubni to sai wani mutum kuma na biyu shi kuma utba ai afwan sai utba sai ya ce wannan ɗani kuma na wani kaga yanzu ana jayayya ne akan yaro balan qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka wato fi zamanin fatki kenan yayin da manzo Allah ya zo makka a lokacin fatku makka sa'ad ibn abi waqqas sai ya je ya dauki wato wannan yaro don ya tabbatar da saƙon da ɗan uwansa ya bashi ya aikata kaɗan a wata riwaya aka ce lokacin fatu makka ne sa'ad ibn abi waqas kawai sai ya ga yara, yana ganin su sai ya ga alamar jinin sa ne ma'ana wannan ɗan yaya ne wannan dangin ne yaron ya gan shi da kama kawai sai ya ɗauke yaro ya karɓe shi daga hannun uwarsa a nan abinda ake so a ce masa a lokacin zina aka yi da ita baiwar amma ka duba abin mamaki ba sa kyamar danganta wannan ɗan zuwa gare su zina aka yi da ita wannan yana cewa ɗana ne wannan yana cewa ɗana ne to da ya ga yaro ya yi kama da shi tun da dama ya ce masa je ɗauko shi kawai sai zai ɗauke shi fasabanahu ilai ya kama shi ya rike shi ya ce wannan ɗanɗan ɗan uwana ne wa rabbil ka'aba na ranta da ubangiji ɗakin ka'aba ya kawo shi fa akbara bihi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala ma'ahu abdu bin zam'a sai kuma ga wani shi kuma abdu bin zam'a shi ma ya biyo yana rikici ya ce wannan yaron dan baiwar babana ne namu ne wannan kanina ne sai sa da gina biyu wa ƙasa ce ha zabnu akhi ya manzan Allah wannan dan dan uwana ne a hida ilayya annan ibnuhu ya riga ya mun wasiya ya kuma gaya mun cewa idan an yi haihu wannan ɗansa ne to wannan baiwa fa tana ƙarƙashin wani mutum ne kuma wannan mutumin shi yake ke banta da ita to ga wani kuma a gefe utba ibn abi waka ya turo dan uwansa sa'ad bin abi waka cewa ya dauke masa yaro idan ba gane ba kamar mutum ne yana da matarsa kawai wani ya ce idan matar nan ta haihu a zo a dauke masa dan dan nasa ne matar wani ne shine aka kawo wannan rikici wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن وليدتي زمعة أي وأن الأنوانا لي لين وليدة زمعة وليدة زمعة ولد على فراشه أو تروار يتي ولد على فراش أبي yaron nan an haife shi a shimfiɗar babana ne wanzu Allah ya duba yaro sai ya ga ya yi fi kama da walidatu zama da fa nazara sallallahu alaihi wasallam ila ibn walidatu zama فإذا هو أشبه الناس a ابن أبي وقاص سيجا أخون يكل يارون yaron ya fi kama da wannan utba ibn abi waqas dan uwan sa'ad ibn abi waqas amma an haife shi a can gidan bai yi kama da ubansa ba dai da ake tsammanin ubansa ɗin ne sai aka ga ya yi kama da wanda dai ya yi zina da ita baiwa na'am wannan baiwar a gidan wane take baiwar wane ya kamata idan an haifi ɗan nan a ga yayi kama da wannan wanda take ƙarƙashinsa to amma sai yanzu kuma sai aka ga yaron da aka haifan nan bai yi kama da mai gidan naka ba ya fi kama da wancan ɗin da ya aiko saƙo ya ce a ɗauke masa ɗansa ya san yadda ya yi Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya abdu zam'a <clears throat> ya kai abdu zam'a a ah, kamar na tsallake wani abu ko fa idza huwa ashbahu an-nas bi utba ibn abi wa فقال صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك sai manzan Allah yake cewa a wannan naka ne kuma ɗan uwanka ne ya abdu bin zama ya kai abdu bin zama mana wanda wanda ya zo yake cewa wannan ɗan babana ne an haife shi a ɗan a shimfiɗar babana sai annabi ya ce ɗauke yaron karɓe shi ɗanka ne eh, wannan ɗan uwanka ne riƙe shi yana hannunka kenan annabi ya yi ignorin kama da yaron ya yi da wancan annabi bai mai da hankali akan kamar ba sai ya fi mai da hankali akan a yanzu kan wannan baiwar a ƙarƙashin wa take a ƙarƙashin wa ne take so ɗan da ta haifa za a danganta shi ne zuwa ga wannan mutumin da yake tare da ita shi yasa yake cewa kai abdu bin zam'a ɗauki yaron nan naka ne mana ɗan babanka ne min ajili annahu ulida ala firashihi ba wai don wani abu ba don saboda an haifi yaron nan akan shimfiɗar mahaifinka to a nan gudun abin da nake so ku gane shi ne duk lokacin da mace wannan hukunci na fito duk lokacin da mace tana ƙarƙashin aure sai ta je allah kiyaye ta yi zina da wani ya yi mata ciki sai ta zo ta haihu to idan an zo ko da ɗan nan bai yi kama da ubansa ba ya fi kama da wancan wanda ya yi zina da ita to wannan ɗafa za a bashi a wannan gidan ne me yasa saboda an haife shi ne a shimfiɗar wannan mai gida me ma'anar a shimfiɗar wannan mai gida a lokacin da ta yi cikin hatta haihu duniya ta sani cewa matar wani to yaron sai a bashi a gida amma kuma yaron ya zama ɗan shuba ya zama dan shuba me dan shuba akwai shakka a kan lamarinsa tun da ga zahiri ya yi kama da wancan wanda ya yi barna da matar amma hukuncin shari'a ta ce za a bar shi ne a nan me yasa saboda yanzu wannan kaga utba ibnu abi waqqas ya faɗa ƙarara shi fa wannan ɗana sani ma'ana ya san cewa shi ya keɓance da wannan baiwa ta wancan mutumi ya yi ɓarnan nan da ita amma da aka zo ɗan uwansa ya ɗauke ita baiwar ya ɗauke ɗan a sa'ad bin abi waqas manzo Allah ya ce a'a duk da cewa yayi kama da utuba din sai ya ce a bashi a gidan wato zam'a walidatu zam'a walidatu zam'a baiwar wani mutum mai suna zam'a ne waye waye zam'a din nan mahaifin sauda mata annabi ba akwai sauda bintu zam'a ba mumtaz sauda binti zam'a babanta babanta zam'a wannan bai wadda aka yi zina da ita ta sake ina fata ana fahimta to akwai ƙaninta mai suna abdu ibn zam'a ita kuma sauda bintu zama ina so ku gane kullin abin shi abdu bin zama ya san bai wannan ta uban shi ce kuma ana tsammanin idan ta haihu ai dan babansa ne tunda shi ne zai keɓanta da ita to shi kuma utba ibnu abi waqqas ashe ya keɓance da ita wannan baiwar baiwar da ba tasa ba baiwar zamaa kuma har ma yana ganin cewa shi ya mata wannan cikin to shi ne saboda tsabar wato ƙoƙari za a ce irin nasa ko ba za a ce tsaurin ido ba ko na ba har ma yake wasiya wa ɗan wansa in wanci ta yi ka ɗauko min nan to shi ne aka zo ana rikici a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shi abdubin bin zam'a na yaron nan me zai zama alaƙasa da shi in kun gane karatun wannan yaron ɗan zinan da aka haifa wannan yaron me alaƙasa da abdu bin zam'a ƙanin shi ne to me alaƙar yaron kuma ɗan zinan da sauda binci zam'a ita ma dai me ta ne ko kun gane wannan ko sai shi kuma sa'ad ibn abi waqqas Um, me alakarsa da yaron kenan inda an ba shi yaron dan ɗan uwansa ne ko shi daman dan aike ne an turo shi zo ya karbi yaro ne sai to yanzu an zo ana rikici da Sa'ad bin Abi Waqqas shi dan aike ne da kuma abdu bin Zam'a wanda shi kuma yana gadarar baiwar babansa ne to sai ce muku da aka duba yaron sai aka ga yayi kama da wa Utba ibn Abi Waqqas dan uwan sa'ad ibn abi waqas mu yanzu a hukuncin mu ne a zahiri ta ta ta wannan yaro ya kamata shi dauke shi ka tafi da shi kawai to amma wannan zai bi yaron har ya mutu za a ce dan zina ne za a ce an haife shi ba ta hanyar shari'a ba za a ce kaza in ya girma zai shiga cikin kunci zai shiga wa sauran to sai annabi ya duba sannan sai ya ga bai wannan haliyan a ƙarƙashin waye take tana ƙarƙashin zam'a take to sai sai abdu bin zam'a sai annabi ce zo dauki wannan yaron kaninka ne dan uwanka ne tafi da shi ka hada shi cikin ƴaƴan babanka to kai kuma sa'ad fa tafi yi hakuri to amma sai annabi ya wani hukunci yanzu a ka'ida tun da ƙanin sauda ne ai kaga ba wani hijabi tsakaninsu ko inda cikakken ɗa ne da babu shubuwa a kansa sauda binta zama yi ƙaninta ne kenan ba sai ta sa mai hijabi ba to amma duk da haka annabi sai yace da shi da matarsa sauda to kinga ihtajibi minhu ya sauda yaron nan fa ki sa masa hijabi karki ga na ce a dawo da shi gidan ku to dan shubha ne ki sa hijabi ko da zai zo gidanki to ki sa masa hijabi ku yi alaka da shi tsakanin mai da hijabi min wara'i hijab to me yasa annabi yana hukunci yayi wannan hukunci ne dan saboda akwai shubha dan babu garanti tunda shi kam a ganin sa dai zahiri wannan dan dan gidan utuba ibn abi waqas to ya dan gidan utuba ibn abi waqas zai zo yana kallon zama ai sauda bin zama ai kaga bai zai ba to wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi so kenan inda za a samu irin wannan Allah kiyaye mace da zai ta yi barna a wani wuri to yaro ne za a bar shi a nan gida duk da cewa yana da shubha duk da cewa akwai shubha dan a rufe asirin yaron ba wai dan tabbas garanti cewa dan mai gidan bane ba sai ya haƙuri ya je ta bashi masara yana ci yana ta ne yaro yana ci to shi ne malaman fiƙi suka yi ta saɓani wanda za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan insha Allah za mu tattauna akan matsalar shin ɗan zina zai ci gadon babansa ko bai ci ba to ko yawanci ɗan zina ma cewa ake bai da uba ko to amma ɗan zina kala-kala ne yan wani. yawwa kamar ya kala-kala yanzu akwai matar da take karuwa ce wal iyazu billah ta da wancan tayi da wancan tayi da wancan tayi da wancan ta ɗauki ciki ta haihu a irin situation ɗin da ba za a iya gane ɗan waye ba a cikin wanda ta yi ɓarnar da shi ita kanta ba za ta iya cewa dan wani ba saboda ai ba ganewa za ta yi ta ɗauki cikin ba sola sola ne eh? kaga idan idan tana lokacin da take alaka da shi lokacin da take alaka da mazan da take alaka da su ita mazinaciya mace mazinaciya ai ba za ta iya gane waye ya yi mata cikin ba a cikin mutum ashirin talatin sama da haka da ta yi tsaye da su wal iyadu billah to wannan shine cikakken ɗan zinar da ba za a iya danganta shi ga wani mutum a ciki ba don babu dalilin a danganta shi da wani mutum kun gane wannan guda ɗaya? fai akwai ɗan zinan da wani mutum ne yake keɓanta da wata mace shi kaɗai yake alaƙa da ita amma ta zina yanzu akwai waliyazu da akwai matan da ka ga suna zina ɗin amma da mutum ɗaya take zina mazinaci ya ce amma mutum ɗaya ne yake zuwa yake lalata da ita to sunan aikin da suke yi zina ko to amma hakikanin gaskiya wannan ɗan idan ta yi ciki ta haife shi ɗan waye na'am ɗan wannan ɗan dadiran to shi wasu malamai suke cewa a yanayin da aka kasa gane ɗan waye a cikin masu zunan nan da yawa da wannan mata wannan tabbas ba za a ilhaƙin wannan ɗa a ce ga ubansa a danganta shi a ce wane ɗan wane ba shi kam sai dai a kira shi da sunan uwarsa idan an zo rubuta suna a makaranta sai dai a ce wani dan wanci saboda ba a san uban shi ba ta fahimta to amma wancan wanda ta san ga wanda ta yi lalata da shi shi ma ya sani shi ne wasu malamai suke cewa duk da ɗan zinani za a danganta shi zuwa ga babansa har ma aka zo maganar rabon gado suka ce babu wani abin da ya hana da zai ci gadonsa ba tun da kuwa ai maniyinsa ne sai kuma sauran malaman waɗancan na fiƙi suka ce a ba za a danganta shi da shi ba ba zai ci gadonsa ba saboda ne saboda ba ta hanyar shari'a aka sami yaron ba sai shi ne sai aka ce to wannan yaro shi ko yau ina za a rataya shi wa za a rataya shi ba a mai adalci ba wanda a rufa mai asiri a ce wancan ne ubanka ko ba ka bane ba wancan ne babanka sun yi laifi sun yi zina sannan in ya zo gado ma wasu cikin malamai ka ce ba abin da zai hana ya ci gadonsa tun da dai babu shubha a ciki ai ko akwai shubha wannan kauli ne cikin maganganun malamai su kuma gaskiya sun hana shahararriyar magana da muka sani dan zina baya cin gadon ubansa haka ake faɗa haka ne shahararriyar magana kuma ba za a danganta shi ga wannan ba amma wannan situation din akwai bahasi da bincike da malamai suka yi wanda wasu suna ganin za a yi haƙ bihi kuma yana iya faruwa yan uwana yana iya faruwa ana iya samun wancan din ana iya samun kuma wannan ɗin duk wannan kes ɗin duk ya zo mun guri na kwanan nan wani yaro ya bugo waya yake faɗa bawan Allah mutumin kirki ya akar maka lawo kaza kaza kaza ni ɗalibin ka ne kaza kaza ya ina cikin damuwa ne ina neman ka bani shawara malam yaro ne ya haddace qur'ani yana limanci a masallaci yana karanta a makarantar islamiyya ya ce amma na yi na yi iya bugun duniyan na mahaifiyata ta gaya mun ina babana yake matan nan ta kasa gaya mun sai nake jin kishin kishin a anguwa ana jifa na cewa ban da uba ya ce malam har ta kai ga ina jin haushinta mahaifiyata ce amma haushinta nake ji ya ce na yi na yi duk inda zan yi ta nuna mun waye babana a'a ya mutu ne ta gaya mun in ayin ya mutu a ina ya mutu eh, in ma ya mutu ina kaninsa ina yayansa ina ubansa ina danginsa ni a wani ƙauye babana yake dan ina ne asalinsa ba bayani na ce yanzu to a ina kake yace yace tana aure ne a wani gida amma ba babana bane shi da mai gidan ya ce shi ba babana bane shi ne ce ya zai to ga fatawa gare ku to wannan akar makalla shine shine implication din wato mace mace ta je ta lalata rayuwarta ta je tana yawon banza ta je ta yi tsiya ta je faɗan cikin tasko da damuwa amma yaron nan babba ne a cikin unguwarsu ya haddace ƙur'ani ustaz ne gashi amma wannan abin ya ce wallahi malam in na tuno shi wallahi na gama bacci kenan malam malam kaga muhimmancin uba ko uban mutum uban mutum mahaifin shi ko mahaukaci ne wanda a ce wannan mahaukacin baban wani ne yanzu anan kaga mai uba mahaukaci ya fi wannan mutum? to jama'a shine muhimmancin ku gane hadarin zina haɗarin mutum ya je ya yi zina ya je ya shuka wani ɗa a wani wurin da za a zo a nemi uban yaron na arafa zinan da yau an mai da ita ruwan dare to shi kuma kes na biyu wannan ita kuma mace ce ita ma uwar ta ta yi lalata ta yi abin da ta yi kaza kaza kaza kaza to ita uwar ma ta ɗan yi ƙoƙari da yarinyar ta tashi ta tashi a wani gida wani ya rufa mata asiri ya aure ta ko da yake ana zargin bai sani ba yarinyar ce take cewa wannan mai gidan baba baba baba baba baba sai ya kira ta sai ya ce mata kin gani ni fa ba babanki bane ni ba babanki bane amma zan gaya miki sirri ni na auri mahaifiyarki ne ban san babanki ya iya ya yi shahadar ya rufe ido ya auri matan nan ta zo da ɗa bai san daga ina ta samu ta zo da ɗiya bai san daga ina ta zo da ɗiyar ba da yarinyar ta matsa lamba sai ta nuna masa wani mutum ce wane wane shi ne ubanki shi ne take ta binsa tana ta binsa tana ta binsa kudin makaranta wani lokacin ya bata wani lokacin ya hana wani lokacin ya bata wani lokacin ya hana wata ran ta matsa sai ce ke nifa ya gaya wa yarinyar kenan ya ce ke nifa ba ubanki ne na shari'a ba kawai rufa asiri ne ina rufa a uwarki asiri ne nake taimaka miki ka duba fa shi ya yi tsiya da uwar tun a yarinta aka samu yar wata ce tura yar wajensa don saboda hidindimun makaranta wahalhalinta na yau da gobe da yarinyar ta matsanta masa da bani bani shine yake gwaba wa yarinyar ya ce ba shi ba ubanta ne na hanyar shari'a ba kawai a hanyar banza aka same ta sai kuka sai kuka amma ya yadda shi ya yi lalata da uwar aka gani kuma ita uwar ta ce kuma ga kama amma bai ɗauko ta sa ta cin ya'yansa a gidansu ba a gidansa ba don ya'yansa za su cince shi wannan kuma ina uwarta yaushe ka auri uwarta don haka sai ya bar yarinyar tana bin uwarta wanda ya auri uwarta ta ya rufa mata asiri daga baya yarinya tana baba baba shi kuma ya gaba yarsa ce ya zai yace yarsa ce don kada ma ya mutu a zo a ce za ta ci gado aka tura ta can ɗin kuma shi kuma yana ganin aikin da ba ta shari'a ba ne karfa ta takura masa ke fa ba ta shari'a ba ce wallahi malam ina gaya maka ana gaya maka irin abubuwan da mutanen mu suke shi yasa duk masifar da kaga ta same mu wallahi ku daina mantawa da laifukan da muke yi Allah wallahi bima kasabat aydikum ne ana ta'adi yanzu jiyan nan muna karatu wani bawan Allah yake ga me yace wannan zahiri ne ya sani yace a garin su akwai mutumin da aka sani mutum ne wanda yake mara kirki kuma mai aure zuwa yake yana luwaɗi ka san me yake in ya kaji azumillah idan ya zo ya yi luwaɗi da mutane suka haɗu ƙungiyarsu na 'yan luwaɗi ya yi luwaɗi da su sai kuma ya ba su dama su je su yi zina da matansa matan shi na aure fa shi ya yarda su zo ya luwaɗi da su sannan kuma sai ya ba da dama su je su yi lalata da matan shi kuma matan kuma su yadda ya ce wallahi malam mutum yana nan yana rayuwa a cikin mutane kuma ana kallon su kuma an san shi kuma ba wanda zai mai magana to yaya yaya musibu ba za su same mu ba yaya bala'i ba zai same mu ba yaya ba za mu shiga cikin talauci ba yaya Allah zai albarka a cikin kudin da muke samu yaya ba za a ci sace mu ba yaya ba za a ci sace mana yaya ba yaya ba za ya ba za mu haɗu da shugabanni marasa tsoron Allah ba saboda mu ma ba mu da tsoron Allah a tsakaninmu ma mun ƙi mu kyautata mu gyara mu'amala abinda za ka kafi karfinsa za ka iya kiyayewa amma son zuciya duk wanda ka ga mazinaci ne mai son zuciya ne son zuciya ne kuma wani abin za ka yi don ka kare mutuncin 'ya'yan da za ka tafi kamari. ka zo ka je ka haifi yaro ya zo ta garantoyi ya rasa waye uban shi baka cuce shi ba an zo ana ta rikici akan zai ci gadon ko bai ci gadon ka ba yanzu wannan yarinyar budurwa wa zai auren da ita wa zai aurar da ita wa zai aurar da ita billahi azimu har gwanda a ce tsuntuwa ce uwarta ta haifa ta jefar da ita a titi aka ɗauke ta aka ci gaba da kula da ita a ce tsintar ta aka ba a san ubanta ba har ma ya fi mata mutunci duk wannan karatun da nake muku wannan matsalolin kar ku ɗauka a cikin arna ne ake a cikin musulmi ne a cikin musulmi Allah ka gyara halin mu ne manzo Allah ya ce ya ke sauda ihtajibi minhu ya sauda lalle ki sa masa hijabi to wannan yana nuna mana shi bai halatta mata su rinka barin jikinsu a buɗe wasu ‘ya'ya suna zuwa suna ganin su ba haka duk wanda ba mu harnamin ki bane ba ki sa masa hijabi in za ki magana da shi min wara hijabi yanzu irin gidajen da kowa yake shiga ko kuma yaran unguwa suna shiga wane yana shiga wane yana shiga Allah ya saka muku da alkhairi kuna da son mutane amma lallai <clears throat> matan gidan aiki ya same ku lallai sai kun san hijabi kar mutum ya dai bar matarsa tana buɗe kowa yana zuwa yana ganin ta ke ma karke duk ki bar kanki kina buɗe kowa yana ganin ki kina cin mutuncin ƴaƴanki ne dan ƴaƴanki za su tashi su ga baki da kamewa sannan kuma masu gidaje ya kamata ku sani akwai ƙa'idar zaman gida yanzu nan gidan annabi ne Allah ya ce wa azwaji ummahatuhum matan annabi su ne iyaye amma ka duba an ce ta sa hijabi so barin gida kara zube a watsi ba a kula ko ba a tsare darajar mata maza suna haurawa suna shiga musu gida kai tsaye ba tare da an ba su dama sun kimɗa kansu wannan haramun ne kuma cutar da mata ne jibi minhu ya sauda annabi ya yi aiki da wannan shubha kenan ihtiyafar don dai kawai dai a raba ƙasa duk da cewa um, an tabbatar da danganta shi zuwa ga baban sauda ɗin me yasa limara an min shabahi utba bin abi waqqas saboda annabi ya ga yaron nan yayi kama da utba ibnu abi waqqas wancan wanda yake shi kan da man ya ce ɗansa ne ba wani magana ibnu shahab yake cewa na aisha take cewa a riwaya manzo Allah yake alwaladu lil firash ga ka'ida ta shari'a alwaladu lil firash ai li sahibil firash zaujan aw sayyida duk wani da to ana danganta shi ne ga shimfidar ubansa walil ahir mazinaci shine al ahir al ahir shi kuma a tabar da shi Alhajar ana fassara shi da al khayba da na shimfiɗa ne mazinaci kuma a aibantar da shi a taɓantar da shi a jefe shi duk ana iya fasara shi alhajar wato a jefe shi in jifa ya cancanta ko kuma a yi masa bulala shi ne dai alkhaiba ɗin wa kana abu huraira ya bizalika abu huraira yana fayada shine yasihu yasihu yuqlinu abu huraira fa yana yada wannan hukunci da annabi ya faɗa alwaladu lil firashi walil ahir al hajar alwaladu firash walil ahir al lalle da fa na amma duk a zane shi ko a jefe shi shine aibanta shi a tozarta shi hukuncin mazinaci kenan to kun ga yanzu ya tabbatar da hukuncin kyau da muka faɗa Abin ba shi nan ba daɗi ba daɗi amma annabi ya yi wannan don rufe asiri ne gaba ɗaya hukuncin dai shi ne in dai matar aure ce in dai ta je ta yi zina ko da ya tabbata ga wanda ya yi zina da ita ɗin nan to wannan ɗafa yana wannan shimfiɗar wannan mai gidan ne kai ka jiyo da ka bar matarka take alaƙa da wasu take kaza take kaza take wannan kuma yake nuna mana muhimmancin sa ido akan mata musamman na wannan zamani duk idda mace take kowa ce ce ita a sa ido a kanta maganar mutum ya bar matarsa ta je inda ta ga dama lokacin da ta ga dama ko ta yi mu'amalar ta ga dama da wanda ta ga dama ba ta taso ba a irin wannan zamani akwai hanyoyin fitina da yawa wannan wayoyin da muke sai musu manya-manyan wayoyin nan mace tana zaune a gida za ta halaka ko wasu ƙawayenta ta halakar da ita mutum ya yi tafiya baya ƙasar ya ɗauki lokaci mai tsawo irin masu zuwa su zauna ɗin nan yana kamaru matarsa tana nan ko yana saudiya yana da wata matarsa nan bare zai zo sai bayan shekara biyu uku malam ka ji wannan bala'i kuma wai aure ake suna nan fa bila adadin irin wannan matan tana zaune sai dai rinka turo mata kuɗi duk wata ko duk wata biyu amma shi yana saudiya yana zaune yana neman kuɗi ko yana kamaru ko yana chadi ko yana niger malam ba zai zo ba sai bayan shekara biyu uku wallahi akwai 'ya'yan da sun haƙura a haka suke zaman aure. shi ma ya tafi yana wancan zamanka ya tafi ya bata lami lafiya ba ciki ba komai kafin ya dawo sai ya ga ta haihu kai ta tabkar rikici ya ce ai shi ya tafi ya san ba ta da juna biyu ta ce nasa ne ya ce ba nasa ba ne kuma ga shi yarinya ce ta haifa kai ta rikici har girma ya zo an zo lokacin aure ya ce shi wannan yar ba ta saba amma kaga ya haƙura ba haushi yana zaune da ita haka nan da ƙarshe dai da aka matsa mata lamba ta ce gaskiya yar makocinsa ne wallahi wallahi nake gaya muku ta ce yar makocinsa ne makocinsa ne kawai ya ga mai gidan baya nan kawai ya san ya zai alaka da ita kawai in ta ga biri kawai tana ganin ba a ganin ta kawai zai na da ita to shi sa annabi ya wannan hukuncin zai iya faruwa dole a batta a gidan a gidan babanta da ta zama ka ta mata hidima in aure ya zo ka auren da ita maganar cin gado kuma ka je ka tsare da kai da malaman fiqihu ba daɗi shi yasa ko aure mutum zai aurar da yarsa wallahi ya kamata ka san ka san waye zaka wa yarka mutum kawai zai aure yarka zai jefa maka ita ta wai ya tafi neman kuɗi neman kuɗin banza da zai a ƙasar su ba in ba haka ba kuma ya dauke ta ta bari ta yaro ya an yi mai aure wai yana karatu a wata ƙasa sai suka yi mai aure yarinya budurwa karama kawai yana yi duka duka wata ɗaya wata biyu kawai shi kenan ya buga an mai biza ya tafi kuma wai ba a da hali da zai iya zuwa duk shekara ba in yi tafi sai bayan shekara biyu yarinya budurwa suka yi kuskure suka je suka hada ta kwana wai wai kanin miji yana hana wai yana taya ta kwana kanin miji suna taya ta kwana kawai yarinya ta bude harka da yara kawai ya tafi lafiya tana jini ya tafi ya bata kafin ya dawo ta yi ciki har an je antinatal har an yi waye ana ana zargi ana kaza kaza yace shi ba dan ka bane tace ba dan ka bane amma dan kanin ka ne duk wannan da muke gaya muku ba tatsuniya bane ya faru ne muna da sakaci akan harkar kula da iyali wallahi Allah ya kiyaye قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفجر wata mata ce ta yi sata ita kuma kai annabi ya gamu da mutane ita kuma wannan barauniya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saraqat um daga uh, sariqa ne fi ahdi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fath a lokacin wato wato fatu makka shikenan fa fazi'a qaumuha ila usama bin zaid ku. to ita matar yar gata ce tana da mutane kuma sananniya ce kuma tana da matsayi amma dai gashi ta yi sata shine mutanenta sun tabbatar in idan labari ya je wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi sata sai an yanke nan shi ne suka yi gaggawa shi ne fafaze a kawo suka yi gaggawa suka tafi wajen wani mai suna usama ibn zai maulan annabi ne ba wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama yastashfi'unahu suna neman ya neman musu ceto wajen annabi mana irin irin hanya din nan kuma shi usama an faɗa a hadisi annabi ya ce yana son sa annabi ya ce ina son ka ya usama hibbu rasulillahi ne masoyin annabi annabi yana son su shi ma yana son sai suka yi dabara tunda yar uwarsu ta yi sata bari su yi maza maza maza su je su kama kafa dawa da usama ibn zaid kun ga tun a dama ana kama kafa kenan to kai ma yanzu al'amura suka yi dole ka dan kama kafa dan ana kama kafa <laughs> ana kama kafa akan makaranta ana kama kafa akan zuwa kasuwa ana kama kafa akan zuwa asibiti ana kama kafa akan eh, neman kujera ana komai ana kama kafa duba waye na dan sani eh ai na san wani aje ai ce ai kaza to amma kama kafa akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba to wannan kam za ku ji abin da ya faru suka je wajen Usama suka je ka je ka ce wa annabi ka je tun da kai annabi yana son ka ka san ka shiga ka fita duk yanda za a yi karka bari annabi ya sa a yanke hannun yar uwanmu shikenan suna neman ceto urwa yace kala urwa falamma kallamahu usama fima talawwana fiha تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله malam usama ya ji sakon da mutane suka gaya mai ba sai ya tarar da manzan Allah ba ya rasulullah wannan al'amari lalle tabbas an yi kuskure wance ta yi sata to amma dai da Allah muna gani ya kamata a duba wannan al'amari ba sai an yanke hannunta ba wannan wa yake gaya wa annabi kamar wani mutum ne da yana da matsayi da nauyi a idanka za ka yi wani hukunci wai ya zo ima magana ya saboda ya amfani da matsayinsa ya maka magana malam yana yi wa annabu maganan nan kawai sai fuskar annabu ta canja gaba daya nan sai ɓaci dama an ce annabi in nan sai ɓaci sai fuskarsa ta yi ja ta tsatsafo da jini kamar kamar jini zai zuba a fuskarsa inda farin mutum ne a ga fuskar ransa ya ɓarci to a nan nan ake ganewa annabi an ɓata masa rai me yasa saboda wannan abin da usama ya gaya masa yake kai a tukallimu ne sai haddin min hududillah yanzu kai usama kana zuwa ka yi min magana akan wani haddi daga cikin haddodin Allah abinda Allah yake nayi kai usama har ka isa ka zo ka ce min kan nayi an ji an maka magana an ce kaza ni za ka yi magana akan kan nazartar da hukuncin Allah ya gaya masa da wannan kalma mai zafi sai Usama ya ce astaghfir li ya rasulullah ka nemi mun gafara a wajen Allah ya manzo Allah nayi kuskure astaghfir li ya rasulullah ka nemi mun gafara a wajen Allah falamma kana al-ashi qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba yayin da yamma ta yi manzan Allah sai ya tashi ke shirye hudu ba a kan wannan abin da aka yi tara mutane ce duk ku zo nan sahabbai ce azo suna da bayani fa asna ala Allah bima huwa ahlu annabi ya yabi Allah da abin da Allah ya cancanta sun maƙala amma ba'du sai shi bayan da dama in ka ji annabi ya ce amma ba'du to akwai bayani yace fa inna ma ahlakan nas qablakum abin da ya halakar da mutane kafin ku dan Allah ina so ku ji wannan hadisin jama'a ku ji abin da annabi ya faɗa don Allah a fahimci wannan hadisin fa inna ma ka fa inna ma ahlakan nas qablakum abin da ya halakar da wasu mutane kafin ku annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu idan wani mai matsayi yayi sata a cikin su saboda matsayinsa ba za a yi masa hukunci ba sai a kyale shi ka kwatanta wannan hadisin da wannan zamanin da muke ciki idan wani mai matsayi mai hanya ya yi barna sai a kyale shi mutum ya yi ta'addanci ya yi tsiya ya yi duk abin da zai sai gan shi yana yawo a titi saboda yana da matsayi yana da long leg yana da wanda za su yi wa dpo magana yana da wanda za su yi wa kaza da sauransu alkali zai hukunci ga wani ya yi laifi wallahi daga abuja za abubuwa ce kai kar wannan hukuncin muna da interest akan wannan kes din kowa a Najeriya babba yana da daman da zai iya magana wa wani alkali ko wani abin nan ya ce wannan hukuncin kar a yi shi muna muna da ra'ayi muna muna muna da interest haka suke faɗa I have na interest ne yana cewa yana da interest wallahi haka alkali zai lalata hukuncin nan kai ai lauya ne ba yi kuma ana tura ku ai ku je ku <laughs> wallahi nake gaya muku malam annabi yace sun halaka ne saboda suna yin wannan wa idza sarqa fihi ad a aqamu alayhi hadda idan mai rauni yayi sata sai a tsayar masa da haddi yau ga wani ga wata ta yi sata tun da yar masu matsayi ce an zo ana mun magana kai usama kana mun magana ka duba annabi tun zamanin manzo Allah yake bada mai rauni ne ya mai haddi yanzu ma ba gashi ba in kaga dan sanda ya kama ka ya kai ka police station wallahi baka da baka da baka da karfi ne in kaga an kai ka kotu ana wani kaza kaza an dau mataki a kanka wallahi baka da shi ne wallahi duk wanda yake da wani wallahi ba za a mai hukunci ba ba ga sunan ana gani ba an kakkama su amma dole a kyale su ba hukunci to sun ɗauko hanyar halaka kenan duk al'ummar da take wannan to shi kenan ko a gidanka ne idan a cikin 'ya'yanka in wani ya laifi sai kai mai hukunci wani ba ka yi mai hukunci ka kashe gidanka dan 'ya'yanka za su ce a inda wani ne ai da ba a yi masa ba saboda ɗan wance ne ko kuma kika ji yara suna cewa Allah baban mu tsoron wane yake yi saboda baka iya mai hukunci to na a zamantakewa yau da gobe to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu yake hannunsa shine Allah law anna fatimata binta muhammadin wallahi da a ce fatima yar gidan muhammad malam haka ya kira sunanta gaya ya kira sunan shi gaya ya ce fadima yar gidan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sarakat inda a ce fatima za ta yi sata la da yadaha wallahi sai na yanke hannunta Allah Allahu akbar kaga dai karewar adalci kenan in fatima yar gidan muhammadu fatiman nan fa sallallahu alaihi wasallam fatima nan annabi cewa ya fatima fa tsoka ne a jikina ni ma tsoka ne a jikinta fatima bangare na ne yace ku so fatima amma ce wallahi in ce sata sai na gutsure hannunta kamar ka ce a gidanka duk wanda ya wani abu wallahi sai na dau mataki a kanta kamar ka ce a jihar ka duk wanda ya kaza sai na yi kaza amma yanzu mabarnata su ne yan gata cikakkun marasa mutunci su ne yan gata in wani yanzu nan bakar magana ya gaya ma a nan unguwa wani ya gaya ma sai ka kai shi gurin yan sanda a kule shi amma wani zai je a biya masa fili ya je gidan rediyo ya kira sunan ka izaga ya ci mutuncinka ya faɗi duk abin da zai faɗa ba a sai mai komai ba saboda yana da naira a najeriya an kana da kuɗi inda za ka ba da kuɗi ba abin da ba za a yi ba ɗan sanda a fili zai kama ka rutsurci a fili zai kama ka kwastam a fili zai kama ka ka laifi da ka abin da ke to yi samu me za ka yi wani abu kai ka samu kai abin da za ka yi ka je ka duba ka wannan suka kama wani baya da komai ya ce wallahi ni abin da ce ka je kai wani abu ba ka ba ka wani kai ma ba sun kama ka sun kwace ma mashin bai da gaba da ɗari biyar kai ladan shi nan zuwa ya je suka kama shi eh, ya zo ya ta neman waya ta bai same ni ba Allah ya kama shi eh ya ce ni ne fa cif ladan na gadan kaya wallahi dai ba da ɗari biyar ɗari biyar ne ko dubu biyu ka ba su ne ka faɗi gaskiya karatu ne yanzu dubu biyu a gani ai wannan an haura shi da yawa ustaz ne dubu biyu a kan kama mashin wallahi ɗari ka ba shi zai sake ma mashin ɗin amma da yake ustaz ne kai dubu biyu kaga bai sa mana akwatin masallaci ba ya je ya kai wa ɗan sanda <laughs> wato kaga ashe har ustazai ba suna zuwa su ɗan yi wani abun kenan Allah Allah kai mana afuwa annabi yace wallahi sai na yanke hannunta la qata'tu yada. malam sannan yace summa amara sallallahu alaihi wasallam bi tilka almar'a annabi yace ku kawo wannan matar da kai sata ku kawo ta fa kuti adiyaduha annabi yace ku yanke hannunta wallahi haka aka sa malam makami aka gudure hannunta yace nan gaba kiyaye ki kare yin sata amma abun mamaki hasulat taubatuha ba da zalika bayan an gutsure hannun nan tubanta ya kyautata malam yi tuba mai kyau wata zawwajat har ma ta je ta aurenta ta daina sata qalat aisha fa kanat ta'ati da zalika fa arfa'u hajataha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na aisha take cewa bayan an yanke hannun bayan ta yi auren tana yawan zuwa gidan annabi tana zuwa ɗaki na ta zo da yan bukatunta ni kuma in je in gaya wa annabi in ce gashi gashi wance ta zo suna neman taimako ka za a taimaka mata kuma annabi ya ci gaba da taimaka mata to wannan yana nuna mana adalci shi ne zaman lafiya ba adalci ba zaman lafiya sannan kuma kai ma ya kamata ka sani dan kana da matsayi a wajen wani kar ka je kai abin da ka zubar da mutuncinka ka je ka ɗauko maganar da ka san ba za ta yi ba a je a zuga ka a ce ai kana da fuska wajen wani ka je ka hana shi wani abu to za ka zubar da kimanka duk wanda yake da adalci ya san me yake yi to komun daraja ka da kimanka in ka je ka ɗaukaka masa maganar da ba zai yi ba to kaga ba zai ba kaga ka samu matsala kenan wannan yana nuna mana musulunci shine addini kyakkyawan addini wanda yake tafiya akan ka'idoji da doka bin doka da oda yake nuna mana mu bi doka da oda mu zauna lafiya babu doka ba oda ba zaman lafiya san zuciyar jami'an tsaro san zuciyar alkalai san zuciyar malamai san zuciyar masu hukunci ba abin da zai jawo al'umma illa halaka da fada a cikin kunci gashi nan kuma muna ciki kullum wayo Allah mun shiga uku muke kullum Allah karfa mana asiri Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna ce makomar mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh